ran da aka ɗora mana aure ne ranar ba za mu fara a garin ba inda ran irin wannan abu haka eh mana <laughs> amma gaskiya na ji daɗi sosai dan Allah ba ma ni haka nake so wuri na a samu babban yaro daidai ne baka ganni ba ne sosai ba <laughs> ai shikenan Allah dai ya kai mu wannan lokacin amin ya rage <laughs> dan Allah baka ga ina tare da bako bane yanzu ke kirza wanda zaki inga mu'amala da shi sai wannan mai irin tare da magana baya baya ka samu ta da Allah ka matsa to na fuskanci inda kika sa gaba da ke da shi kai bara na ga maka ni a garin nan na fi ka asali kuma na fi ka kuɗi mu da ake rainawa muke fita bara muke samo ashirin goma biyar wallahi tallahi na fika kuɗi idan kuma kana gani ƙarya ne duk naira ashirin na siye ta naira ɗari duk naira ɗari na siye ta naira dubu a kwafe ta a nan billahi nabi a kwafe wake tsaye a yi ka samu irin waɗannan karuma karuma wai karuma ka san ba zan kula irin wannan ba wai karuma karume kai dan tsaya wai maganar me kake maganar kuɗi kake maganar kuɗi nake ba kai baka da kuɗin da zan ja da kai wa <laughs> ni kuɗi na suna banki mu na muna pocket <laughs> na lalabi na muna na lalabi in naka iya ai ga wuri ga waina ke watan neman kuɗin ki lalabi ke watan samun kuɗin ki ya kama ah, wannan kana ji biya da Allah je ka gobe sai ka gaskiya ina ganin zai fi saboda wannan in ya tofa mana yawo karshe sai mu zama mutala. Eh, ai za mu shiga Ina za ka shiga? Na ma fasa shiga. Kalmara na gaya maka, lillahi labi kai mun hirmi zan ƙasa-ƙasa da kai anan. Da ka yau sai yau, ko a hanya ka ga yarinyar nan ta girma, ka sake nuna ka santa sai na ci buhun ubanka ko mai el ne. Bari in gaya ma haihuwar rana, ƙarya kake yi. To, ƙarya kake yi. To, shi kenan. Mu zuba ni da kai. Mu zuba.